daga nan Tehran sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. السماء صدق الله العلي العظيم muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari wadda ba ta katsewa, Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai. waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta, sadakallahul aliyul azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum, muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na murin jamhuriyar musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita sha tara dubu da uku da ashirin) sai kuma shirinmu na rana daga karfe ɗaya da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar, Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin. A shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon GMT da kuma Ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com. Masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin Facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar WhatsApp a wannan lambar sifili sifili tara takwas ɗari tara da hamsin da hudu tamanin da shida sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. bismillahir rahmanir rahim masu sauraro kun kamo radio hausa daga nan tehran mun shaba adamin tare da ku a cikin shirinmu na wannan lokaci wanda shine zango na farko a wannan rana ta juma'a haji babbar rana da fatan an tashi lafiya abubuwan za mu gabatar muku da dalla a cikin shirin namu su ne labarun duniya da dumi su da kuma ku ji sharhin bayan labaru daga nan sai mu kawo muku shirin nan na ko kun san abin da zai biyo shine shirin nan na duniyar mu a yau sai mu karkare da shirin nan naku na muryoyin masu sauraro da fatan an tashi lafiya yanzu sai a gyara zama domin aji labarin duniya Labarin duniya da farko ga kanunsu sojojin haramtaccen ƙasar isra'ila sun yi kisan kiyashi a yankin shuja'iya na gaza netanyahu ya fusata da furucin ƙasar kanada a kan kisan kiyashi a gaza sudan ta zargi haɗaɗɗe daular larabawa da taimaka wajen kashe mutanen ƙasar to yanzu sai a gya zama domin a ji cikakkun labarin duniya. sojojin haramtacciyar kasar isra'ila suna ci gaba da yin kisan kiyashi inda a bayan suka yi kisan kiyashi a yankin shuja'iya sojojin haramtacciyar kasar isra'ila sun yi wato kisan kiyashi a kan mutane talatin a unguwar shuja'iya da ke cikin birnin gaza majiyar asibitin falasɗinawa ta ambaci cewa harin da sojojin haramtacciyar ƙasar isra'ila suka kai da manyan bindigogi ya yi sanadiyar shahadar mutane sha bakwai a unguwar ta shuja'iya a lokaci ɗaya dama dai tun da safiyar laraba wasu falasɗinawan hamsin sun yi shahada a wannan unguwar ta shuja'iya da ke cikin birnin gaza wasu majiyan falasɗinawan sun ambaci cewa sojojin mamayar sun kai wasu hare-hare da manyan bindigogi kusa da masallacin ummu habiba da kuma kasuwar sayar da kekuna a yankin kaidan a kudancin khan yunus a gefe ɗaya falas inawa ta ambaci cewa da akwai falas inawa miliyan ɗaya da aka kura daga gidajensu da ƙarfi ƙungiyoyin fararen hula sun ce aƙalla da akwai mutane miliyan ɗaya da aka tilasta ficewa da gidajensu zuwa wasu yankuna ƙungiyoyin suna ƙoƙarin kafa sansanonin wato tsugunar da waɗanda aka tilasta wa hijiran ne wata matsalar da ake fuskanta a gaza ita ce yadda 'yan sahiyoniya suka hana yi wa ƙananan yara na yankin allurar rigakafin shan inna lamarin da yake barazanar sake dawar cutar bayan kawar da ita bayanin ma'aikatar kiwon lafiya ta falasina ta ambaci cewa tun daga shekara ta 2023 zuwa yanzu adadin falasinawan wanda suka yi shahada sun kai 50,886 yayin da waɗanda suka jikata kuwa suka kai dubu ɗari da goma sha biyar da ɗari takwas da saba'in da biyar amurka ta kai hare-hare a yankuna mabambanta na ƙasar yaman rahotanni da ƙasar yaman sun ambaci cewa jiragen yakin amurka sun kai jerin hare-hare a yankuna mabambanta na ƙasar yaman da suka hada da birnin sana'a tashar talabijin ɗin almasira ta ambaci cewa jiragen yakin amurkan sun kai hare-hare da har sau bakwai biyu a cikin yankin hamadan da kuma banu hashim sai kuma wato babban birnin kasar ta sana'a kawo ya zuwa yanzu dai babu cikakken bayani akan adadin waɗanda suka jikata ko suka yi shahada sanadiyar wannan har-haren amurkan dai tana kaiwa yaman har-har ne saboda taimakawa haramtacciyar ƙasar isra'ila a yaƙi da ƙoƙarin hana dakarun ansarula neman ci gaba da kai hare-hare a kan manufofin haramtacciyar ƙasar ta yahudawa a daren jiya alhamis shugaban ƙungiyar ansarula said abdulmalik alhusi ya bayyana cewa hare-haren na amurka ba su yi wa makamai da suke da su illa ba kuma akasin haka ma suna ƙara musu a zamani. sojojin yaman dai sun kai ko kuma suna ci gaba da kai har-hare a kan haramtacciyar ƙasar isra'ila saboda yin matsin lamba a gare ta da ta dakatar da har-haren da take kaiwa yankin gaza sannan kuma da mayar da martani a kan jiragen dakon jiragen yakin amurka a teku red sea bayan da amurkan ta fara kawai yaman ɗin har-hare. To kuna jin waɗannan labarun ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na Amurar Jamhuriyar Musulunci ta Iran. Firaministan haramtaccen ƙasar Isra'ila Benjamin Netanyahu ya fusata da furucin ƙasar Kanada a kan kisan kiyashin mutanen Gaza. Firaministan haramtaccen ƙasar Yahudawa Benjamin Netanyahu ya yi suka cikin fushi saboda firaministan ƙasar ta Kanada Makani ya bayyana cewa abin da yake faruwa a inu kisan kyashi ne. Shi dai Firaministan ƙasar ta Kanada Makani ya halarci taron yakin neman zaɓe ne a garin Galagari. Yayin da wani daga cikin mahalatta yakin neman zaɓen ya daga murya da ƙarfi yana faɗa Firaministan cewa abin da yake faruwa a inu kisan kiyashi ne. Shi kuwa Makani ya amsa masa da cewa ina da masaniya. kuma shine dalilin da ya sa ƙasar kanada ta daina sayarwa da isra'ila makamai sai dai kuma kwana ɗaya bayan abin da ya faru firaministan na ƙasar kanada ya lashe amansa inda ya bayyana cewa bai ji kalmar kisan kyashi ba a cikin abin da wannan mutumin ya furta wannan bai hana firaministan haramtaccen ƙasar isra'ila suka takwaransu na kanadan ba tare da bayyana shi a matsayin mai ƙin jinin yahudawa su kuwa ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama a cikin ƙasar ta kanada sun bayyana ja da bayan da firaministan ya yi da cewa ba abin da za a lamunta da shi ba ne kuma ya zama ma wajibi a gare shi da ya goyi bayan ƙungiyar majalisar ɗinkin duniya da kuma ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama na ƙasa da ƙasa waɗanda suka tabbatar da cewa abin da ke faruwa a falasɗinu kisan kiyashi ne alaƙa dai a tsakanin haramtacciyar ƙasar isra'ila da kuma kanada ta ƙara kamari a lokacin da ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa suke ƙara yi wa tel aviv matsin lamba kan kawo ƙarshen kisan kiyashin da take yi da kuma yaƙin da take yi baki ɗaya a gaza to kuna jin waɗannan labaran kai tsaye daga nan sashen hausa na murar jamhuriyar musulunci ta iran sudan ta zagi haramtacciyar wato haɗaɗɗiyar daular larabawa da hannu a kisan kiyashin ƙasar ƙasar sudan ta kai ƙarar haɗaɗɗiyar daular Laraba a gaban kotun majalisar ɗinkin duniya cewa ta keta dokar hana kisan kiyashi ta hanyar bayar da kuma taimakawa dakarun kai ɗaukin gaggawa a jiya alhamis ƙasar ta sudan ɗin ta buƙaci kotun ta ƙasa da ƙasa da ta fitar da hukuncin gaggawa na bayar da umarni ga ɗaɗɗe dola larabawa ta janye taimakon da take baiwa ƙungiyar kai ɗaukin gaggawa to ma sauraro ƙarshen labarin duniyar kenan thank you to yanzu kuma sai a gya zama domin a jijerin shirye da muka gabatar muku da suka hada da sharhin bayan labaru sai shirin nan na kokon san sai duniyar mu a yau sannan kuma murayen masu sauraro kuma da haka muke bankwana da ku. ma sauraro ga sharhin bayan labaru wanda zai tsokaci kan haramtacciyar kasar isra'ila da kuma take kallon afirka a matsayin wurin da za ta tura falasinawa su zama 'yan kasa a can ni ne mai adam zan kasance tare da ku a cikin wannan shirin a cikin watanni kaɗan da suka gabata wasu kafin watsa labaru sun sanar da cewa haramtacciyar ƙasar isra'ila ta tuntuɓi wasu ƙasashen afirka da su karbi bakuncin falasɗinawan gaza su ba su mafaka waɗannan ƙasashen sun haɗa sudan Somalia, da somaliland lokacin da labarin ya fito a fili waɗannan ƙasashen sun fito sun kore cewa ba su ma da labari ko masaniya a kan wannan batu dama dai an fito da labarin ne a fili ta hanyar kafin watsa labaru a matsayin wani gwaji domin yadda za a ga martanin da zai fito daga waɗannan ƙasashen to tarayyar afirka da ma ƙasashen afirka dai sa daga cikin na gaba-gaba a cikin duniyar nan wajen kare haƙoƙin al'ummar falasɗinu da kuma duk inda wata cibiya ta ƙasa da ƙasa take batun falasɗinu to za a samu ƙasashen nahiyar afirka a gaba wajen ganin cewa sun kare su idan za a tuna a taron da aka yi na tarayyar afirka karo na 38 a watan fabrairu na wannan shekara an bayyana matsayin tarayyar afirka a kan batun falasɗinu da kuma shirin korar Inawa daga ƙasarsu a bayanin bayan taro da wannan ƙungiyar ta fitar da shi ta ce shirin korar Inawa daga ƙasarsu yana cin karo da dokokin ƙasa da ƙasa sannan kuma ta ƙara cewa abinda da isra'ila fa take yi a yankin gaza da ma Falas inu kisan kiyashi ne da ya zama wajibi a hukunta duk waɗanda suke da hannu wajen aikata shi idan kuma za a iya tunawa a lokacin da haramtaccen ƙasar isra'ilan ta kai ƙoli wajen yi wa al'ummar Falas inu kisan kiyashi ƙasa afirka ta kudu ce ƙasa ta farko a duniya wacce ta kai ƙarar haramtaccen ƙasar ta yahudawa a gaban kotun manyan laifuka ta duniya lauyoyin wannan ƙasa sun shige gaba wajen gabatar da ƙara a gaban wannan kotu ta ƙasa da ƙasa a ƙarshe kuwa bayan da aka kai goro da mari an yanke hukunci a kan cewa tabbas haramtaccen ƙasar isra'ila abinda take yi wa al'ummar inu kisan shi ne kuma kotun ta umarce ta da ta kawo ƙarshen yakin da take to sai dai da yake haramtacciyar ƙasar isra'ila take da goyon bayan amurka ba ta bin dokokin ƙasa da ƙasa ta yi fatali da wannan wato kira illa iyaka dai sakamakon da yake a ƙasa wanda hayan da yake bibiyar 'yan sahiyoniyar shine da kotun ta ce a kamo mata firaminista benjamin netanyahu da kuma ministan tsaronsa yoav gallant da hakan ya sa zirga-zirga a duniya ta musu wahala to afirka ta haɗe tana kare falasinawa tun da falasinawa suka fara jan daga da haramtacciyar ƙasar isra'ila domin kare haƙoƙinsu bayan ƙirƙirar wannan ƙasa kuma sauran ƙasashen larabawa suke goya musu baya su ma ƙasashen nahiyar afirkan sun shiga cikin wannan gwagwarmaya an yi lokacin da ƙasashen nahiyar afirka saboda goyon bayan wato ƙasashen laraba musamman ƙasar masar ta faɗa da haramtacciyar ƙasar isra'ila akan batun falasino suka yanke alaƙa ta diflomasiya kakaf da haramtacciyar ƙasar yahudawa to saboda mafi yawancin waɗannan ƙasashen nahiyar afirka sun rayu a ƙarƙashin mulkin mallaka sun kasance masu tausaya falasɗinu a mayar da suke yi wannan ne yasa a lokacin wato yaƙe-yaƙen da haramtacciyar ƙasar isra'ila take yi da al'ummar palestino ake ganin ƙasashen afirka ta hanyar ƙungiyoyinsu suna fitowa su yi allah wadai da shi mataki na ƙarshe na afirka na ƙin amincewa da plus Ina da ƙasarsu ta hanyar tilasta musu hijira matakin farko yana nuni ne da yadda al'ummar wannan nahiyar suke a farke sannan kuma suka fahimci yadda ake zaluntar umar ino a mataki na biyu ko yana nuni da asarar da isra'ila ta yi da kuma yadda take fuskantar koma baya a alakata da nahiyar afirka kuma an waye gari yanzu an samu wani sauyi a cikin nahiyar ta afirka wanda ya sa aka samu wasu kasashe da suke ƙoƙarin toshe duk wata kafa da haramtaccen ƙasar ta yahudawa za ta ci gaba da yin kutse a cikin wannan nahiyar domin ba ta da bambanci da 'yan mulkin mallaka da suka shiga wannan nahiyar a shekaru baya to ƙarshen sharhin bayan labarin namu kenan. ko kun san. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum yau Juma'a goma sha ɗaya ga watan Afrilun shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar wanda ya daidai da goma sha uku ga watan Shawwal na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida hijira kamariya. Masu saurari ko kun san cewa shekaru arba'in da suka gabata a rana irin ta yau goma sha ɗaya ga watan Afrilun shekara ta alif ɗari tara da tamanin da biyar. Enver Hoxha tsohon shugaban ƙasar Albania ya rasu banda kasar italiya ta mamaye albania a cikin shekara ta 1939 enver ya kafa kungiyar 'yan tawaye waɗanda suka ɗauke makamai banda italiya ta sha kashi a yakin duniya na biyu a shekara ta 1944 enver tare da taimakon tarayyar soviet ya kwace iko da kasar albania baki ɗayanta bayan shekaru da faruwar haka enver ya kafa jam'iyyar gurguzu ta kasar albania kuma ya ci gaba da ɗasawa da tarayyar soviet har zuwa shekara ta 1961 a lokacin da alaƙa tsakaninsa da moscow ta fara taɓarɓarewa daga wannan lokaci ne kuma sai ya koma ga ƙasar china domin samun goyon baya da ta tagomashi da kuma taimako enver ya yi mulkin kama karya a ƙasar albania na tsawon shekaru 41 har zuwa lokacin mutuwarsa shekara ta 1985 sannan kuma tsarin gurguzu ya kawo ƙarshe a ƙasar albania a shekara ta 1992 har yanzu dai mutanen ƙasar albania suna tanawa da mulkin kama karya na enbar wanda ya yi a ƙasarsu da kuma suke kallonsa bakin mulki da ƙasar ba za ta taɓa mantawa da shi ba domin kuwa ba taba shaida irinsa ba a cikin tarihin ƙasar albania kamar da kuma a tsawon shekaru masu zuwa ba za a taɓa mantawa da shi ba. masu saurare ko kun san cewa shekaru 169 da suka gabata a rana irin ta yau mirza shirazi masanan adabi ɗan ƙasar iran ya rasu an haifi shirazi a garin shiraz wanda ke kudancin ƙasar iran ya fara karatu a gaban mahaifinsa sannan kuma ya tafi birnin mashar a arewa maso gabacin ƙasar inda ya karatunsa a gaban manyan malamai na addinin musulunci na wancan lokaci mirza shirazi ya kware matuƙa a ɓangaren harsunan larabci turancin ingilishi da kuma farisanci sannan kuma ya rubuta littattafai masu tarin yawa a bangaren adabi da dai sauran ilmomi daban-daban na addinin musulunci sannan kuma dukkan littafansa yana rubuta su ne a cikin tsarin bidika na waƙoƙi ba rasuwarsa an tattara waɗannan littattafai a cikin diwaninsa jimillar baitoci waɗanda suke cikin diwanin nasa sun kai baituka dubu goma sha bakwai da ƙarshe kuma ya rasu yana da shekaru arba'in da bakwai a duniya masu saurare ko san cewa shekaru 811 da suka gabata a rana irin ta yau 11 ga watan afrilu na shekara ta 1214 miladiya aka haifi roger bacon masanin falsafa kuma malamin turancin ingilishi ya yi karatu sannan kuma ya koyar a jami'o'in oxford ingila da kuma paris bacon ya yi hidima a matsayin ferris sannan kuma ya shahara a bangaren ilimin kimiyyar halitta sannan kuma saboda wannan dalili ne aka ɗauke shi ɗaya daga cikin magabata a sabuwar hanya ta kimiyya ya yi imanin cewa kimiyya tana cikin addini ya yi imanin cewa kimiyya tana cikin addini a maimakon nuna adawa da wannan ilimi bacon ya yi imanin da cewa akwai hanyoyi guda biyu domin samun ilimi da hikima kwarewa da tunani kuma dole ne mutum ya kafa tunaninsa akan abin da aka sani don isa zuwa ga gaskiya sannan kuma bikan ne mutum da farko wanda ya tawaye ga coci da kuma camfi na kiristanci a lokacin da addinin kiristanci ke da tasiri a cikin sha'anin mulki da siyasa a nahiyar turai ana kuma ɗaukarsa a matsayin ɗaya daga cikin manyan malamai na tsakiyar zamaninsa waɗanda suka yi kakkausar suka ga hanyoyi na falsafar zamanin bacon ya mutu a ranar 25 ga watan satumban shekara ta 1294 yana da shekaru 80 a duniya ayyukansa dai sun hada da rubuta littafai daga ciki har da littafin nan nasa wanda ya shahara wato minus opus sannan kuma akwai littafinsa mai suna a summary of the study of the philosophy sai kuma littafin nan na study of the world masu saurare ko kun san cewa shekaru 416 suka gabata a ranar irin ta yau 12 ga watan shawwal na shekara ta 1030 bayan hijira baha'uddin muhammad bin hussein al'amuli wanda aka fi sanin sada shehul baha'i shahararren malamin addinin musulunci masanin fikihu sannan kuma masanin falaki da lissafi ya rasu a isfahan an haife shi a shekara ta 952 bayan hijira a garin fa'alabak na ƙasar labanan a cikin iyalai waɗanda suke da asali na mutanen ƙasar iran mahaifinsa yana ɗaya daga cikin manyan malamai na zamaninsa da irin wannan ɗimbin baiwa da allah ya masa shekul baha'i ya samu damar kaiwa ga mataki na babban malami a cikin kankanin lokaci sannan kuma ya samu ƙwarewa a fannin ilimin fikihu tafsiri hadisi lissafi ilimin taurari adabi da kuma tarihi wannan fitaccen malamin addinin musulunci ya bar tafai masu tarin yawa waɗanda ya rubuta su a lokuta daban-daban wanda masana tarihi suke kiyasta cewa littafan da ya rubuta da hannunsa sun haura mujalladi ɗari ɗaya haɗa ila kuma shehul baha'i ya rubuta wani salo na fannin fikihu da kuma fitar da hukunce-hukunce sauran ayyukan wannan babban malamin addinin musulunci kuma masani sun hada da rubuce-rubucen littafai a sauran bangarori na ilmomin addinin musulunci mafi shahara da gaske littafansa dai sun hada da hablul matin da kuma littafin nan na kashkol sai kuma tashrihul aflak da kuma littafin nan na khulasatul alhisab duniyarmu a yau. Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu na duniyar mu a yau. Shiri wanda yake kawo muku labarai masu muhimmanci a makon da ya gabata, wanda suka shafi siyasa, tattalin arziki, zamantakewa tsaro da sauransu. Inda muke masu ƙarin bayani sannan da ƙarshe mu je ra'ayi masana dangane da su. da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu. masu sauraro shirinmu na yau zai magana ne dangane da abin da gwamnatin ƙasar amurka ta donald trump take kira executive order ko kuma dokoki na musamman daga fadar shugaban ƙasa wa'anda ƙarfinsu ya shafe ƙarfin dokokin kundin tsarin ƙasa tare da wa'annan dokoki daga fadar shugaban ƙasa hukuncin kotu kowace iri ce bai da tasiri shugaban ƙasa yana da ikon kafa irin wa'annan dokoki na musamman ne a lokacin da ƙasa ta shiga wani yanayi wanda kundin tsarin mulkin kasar ba zai iya magance matsalolin da suka taso a lokacin ba musamman idan suka shafi wato tsaron ƙasa ƙasar amurka wacce a baya take kiran kanta ƙasa mai 'yanci a duniya amma hali yanzu gwamnatin ƙasar amurka ƙarƙashin gwamnatin donald trump ta zama fagen fama ta yaƙar ɗaliban jami'o'in ƙasar masu goyon bayan falasɗinawa wanda hamshe ƙasar isra'ila tare da goyon bayan amurkan take kashewa ko kuma yi wa kisan kiyashi da kisan ƙare dangi a gaza da wasu yankuna a ƙasar falasɗinu da ta mamaye abin da ke faruwa a yankin gaza daga ranar 7 ga watan oktoban shekara ta 2023 na kisan mutane mafi yawan su mata da yara bai taɓa faruwa ba a wannan zamani. a kuma gaban idon kowa a duniya shugaba donald trump na ƙasar amurka ya hau kan kujerar shugabancin ƙasar amurka zango na biyu a farkon wannan shekaran sannan ya sami cewa an fara yakin tufanul aksa a gaza a lokacin da ya ci zaɓe sai ya yi ƙoƙari aka dakatar da buɗewa juna wuta na ɗan wani lokaci sannan bayan ya shiga fadar white house ko kuma fadar shugaban ƙasa sai ya ɗauko 'yan siyasa da attajiran yahudawa wa'anda suke tare da yahudawan sayoniya da kuma hamfikasar isra'ila ya kewaye kansa da su a nan ne ya sa hamfikasar isra'ila ta sabanta yakin tufanul aksa da nufin koran falasinawa kimanin miliyan biyu zuwa wasu kasashen laraba ko kuma kasashen musulmi da suka amince su karbe su buƙatar kawai ita ce wa falasinawa su bar wa yahudawan sayoniya gaza har ila yau a lokacin ne tare da taimakon ƙasar turkiya ƙasashen yamma suka kifar da gwamnatin shugaba bashar al-assad na ƙasar syria suka ɗora ɗan ta'adda kuma ɗaya daga cikin shugabannin ƙungiyoyin 'yan ta'adda ta da'ish a matsayin shugaban ƙasa har ila yau a daidai wannan lokacin ne dai shugaba trump ya kafa wa'annan dokoki wa'anda ake kira executive orders don faɗa da ɗaliban jami'o'i da malamansu wa'anda suka maida jami'o'in nasu cibiyoyin goyon bayan falasɗinawa a amurka saboda haka ne dai wani ɗalibin jami'a mai fafutukan goyon bayan falasɗinawa ya shiga da ƙara a gaban wata kotu a amurka don faɗa da wa'annan dokoki wa'anda shugaban ƙasa donald trump yake kafawa don faɗa da ɗaliban jami'o'in ƙasar da malamansu masu goyon bayan al'ummar falastinu da ake zalunta a zirin gaza shi ɗalibin ma dai yana jin tsoron cewa wa'annan dokoki wa'anda shugaban ƙasa yake kafawa wata rana za su iso kansa jami'ar columbia da ke birnin new york na ƙasar amurka da ita ce jami'a ta farko wacce ta fara zaman dirshe a wani farfajiyar jami'ar bayan fara yakin tufanul aksa a gaza a shekara ta 2023 kafin shugaban trump ya shiga fadar white house dai tsohon shugaban kasa wato joe biden ya sa jami'an tsaro sun kama ɗalibai da malamansu da dama a jami'ar ta columbia inda aka gurfanar da wasu daga cikinsu a gaban kotu tare da tuhumar suna kin samawa wato yahudawan sayoniya a duniya wanda hakan laifi ne a ƙasar amurka daga cikin wa'anda wa'annan dokoki suka shafa akwai wani ɗalibi da ake kira mamadu tal ɗalibi mai karatun digiri na uku wato phd a jami'ar ivy league na ƙasar ta amurka wanda ya bayyana a cikin shafinsa na x kan cewa yana ƙoƙarin ficewa da ƙasar amurka saboda barazanar korarsa daga kasar al'amarin goyon bayan falastinawa a jami'o'in amurka ya kai ga hatta ɗalibai wanda suke da takaddun zama 'yan ƙasa wato green card da kuma wa'anda suka daɗe ma suna zama a ƙasar suna fuskantar barazanar korarsu daga ƙasa ta amurka matuƙar sun ci gaba ko an kama su da laifin goyon bayan falasɗinawa da kuma ƙin yahudawan sayoniya muhammadu ɗan asalin ƙasar gambia ne ko kuma british gambia ya yi allah wadai da gwamnatin shugaba trump saboda wa'annan dokoki wa'anda suka yi watsi da muhimmanci da tasirin kotuna a ƙasar amurka tare da hujjar cewa wa'annan ɗaliban da malamansu barazana ne ga wato tsarin tafiyar da al'amuran harkokin wajen ƙasar amurka da kuma tsarinta da muradunta a kasashen waje shugaban trump ya kai ga rage dala amurka miliyan 400 rabon jami'ar columbia saboda tilastawa shugabannin jami'ar dirar mikiya a kan ɗaliban jami'o'i wa'anda suke da ra'ayin goyon bayan falasinawa mamadu ya ce wa'anda suka zaɓi yin shiru a irin wannan lokacin ko da kuwa 'yan asalin ƙasar amurka ne to su kwana da sanin cewa nan ba da daɗewa ba za su fuskanci matsaloli da dama daga cikin wannan matsaloli hadda korarsu daga ƙasar da aka haife su ko kuma aka haifi iyayensu a cikinta ya ce wa'anda suka zaɓi yin shiru a gaban kisan ƙaren dangin da ake wa falasinawa gaza to su kwana da sanin cewa su ma ba su tsira ba don wa'annan hukumomi suna iya sauya komai a ƙasar ta amurka faɗin albarkacin baki zai zama mai fuska biyu idan ba yahude ne ko wanda suke tare da su ne suka yi haka to suna da dama yin haka amma mai goyon bayan falasɗinawa ko wani mutum da aka zalunta idan ya yi magana to ba faɗin albarkacin baki ba ne a wajensu laifi ne a irin wannan gwamnatoci Da haka ya ce dole ne wa'annan su tashi tun lokaci bai ƙure musu ba don kawo ƙarshen mummunan hanyar da gwamnatin trump ta ɗauka don takaita 'yancin 'yan amurka wa'anda ta fara da 'yan jami'ar columbia da sauran jami'o'i wa'anda suke nuna rashin amincewarsu da abin da gwamnatin take yi na taimakawa hamsin isra'ila da kisan kiyashi a gaza. ya ce danne haƙƙin ɗalibai wa'anda suke goyon bayan falasɗinawa masomi ne ko kuma ƙofa ce ta shiga haƙoƙin amurkawa daban-daban nan gaba musamman wa'anda suke adawa da gwamnatin amurka kan tallafawa hamsin isra'ila da take yi a yaƙin da take yi a gaza rahotanni sun bayyana cewa ya zuwa yanzu gwamnatin trump ta soke visa ko kuma takardun zama ɗan ƙasa na ɗaliban jami'o'i fiye da ɗari uku saboda goyon bayan su ga falasinawa da kuma ƙin laifukan yaƙi da kisan kiyashin da haramci ƙasar isra'ila take yi a ƙasar falasinu musamman gaza an nakalto sakataren harkokin wajen ƙasar amurka marco rubio wanda ya shahara da irin kusancinsa da ƙungiyar ipac ta yahudawan sayoni a amurka yana kare abinda gwamnatin trump take yi inda yake cewa muna da 'yanci kamar yadda kowace ƙasa a duniya take da shi na fidda duk wanda muka ga dama daga ƙasarmu masana da dama sun bayyana cewa abinda gwamnatin amurka take yi a halin yanzu dangane da masu goyon bayan falasinawa a jami'o'in amurka ya mai da ita amurka ba kuma ƙasa ce wacce masu ƙwaƙwalwa wanda suka yi fice a fannonin ilimi daban-daban a duniya suke sha'awar zuwa ba saboda take haƙƙin ɗaliban jami'o'i da malamansu da gwamnatin take yi kuma wannan zai yada ƙiyayya ga ƙasar ta amurka a cikin zukatan masana da ƙwararru a fannonin ilimi daban-daban a duniya sannan daga ƙarshe wannan zai maida amurka baya a ci gaban ilimi sannan ya maida ita baya a ci gaban tattalin arziki a kasashen duniya daraktan kungiyar american civil liberty union wato ben wiza ya yi wannan nazari dangane da abubuwan da ke faruwa a jami'o'in amurka yana cewa akwai wani abu wanda yake damuna kan abubuwan da ke faruwa a jami'o'in amurka a halin yanzu wato abin da ke faruwa saƙo ne ga dukkanin masu hazaƙa a duniya masu fatan gudanar da bincike a cikin 'yanci su kuma bayyana ra'ayinsu da suka gano masu zurfin tunani a duniya kan cewa a halin yanzu jami'o'in amurka ba kuma amintattun cibiyoyin ilimi ba ne kamar dai jami'o'in amurkan suna cewa a halin yanzu ba ma buƙatar ku a nan musamman idan sun saba wa aƙidarmu ta goyon bayan wanda ba ma son so a duniya gaskiya ne kowace ƙasa a duniya tana da 'yancin soke visa da takaddun zama ɗan ƙasa ga duk wanda ta ga dama amma abin tambaya ita ce akwai kwakwaran dalilin yin hakan mafi yawan ɗalibai da kuma malaman jami'o'in amurka dai sun damu da yadda gwamnatin amurka ta shiga dumu-dumu cikin kisan kiyashin da kasar isra'ila take yi a gaza da sauran yankunan ƙasar falastinu da aka mamaye amurka na gaba wajen samarwa kasar isra'ila makamai da take kisan kiyashi da ba a taɓa ganin irinsa a wannan zamanin ba a wannan kisan kiyashin dai munafuncin amurka da kuma nuna fuskoki biyu a abin da ya shafi kare haƙƙin bil'adama da kuma kare haƙƙin mata da kuma kare haƙƙin yara da kuma kare haƙƙin faɗin albarkacin baki ya fito a fili a wannan karon don ya zuwa yanzu sojoji hamsin ƙasar isra'ila sun kashe fiye da falasɗinawa dubu hamsin a gaza kaɗai sannan mafi yawansu mata da yara ne wanda yake da wannan jinin a hannunsa ta yaya zai yi wa wani ko wata ƙasa magana dangane da wa'annan al'amura shekaru biyu da suka gabata gwamnatin ƙasar amurka ta lokacin da kuma na ƙasashen yamma tare da dogaro da kare haƙƙin bil'adama sun goyi bayan bore mafi muni da aka yi a jimhuriyar musulunci ta iran dangane da cewa wai jumhuriyar musulunci ta iran ta kashe wata mata wacce ake kira masa amini saboda ta ƙi ta sanya hijabi musulunci mace guda ce ta mutu shi ma ana zargi ne don babu shaida a fili na cewa da gangan ne jami'an tsaro masu kula da hijabi a jumhuriyar musulunci ta iran suka haddasa mutuwar wannan matar mai suna masa amini amma gwamnatin amurka da kuma na kasashen yamma suka cika kunnen mutanen duniya kan cewa jumhuriyar musulunci ta iran tana take haƙƙin bil'adama tana take haƙƙin mata tana hana mutane musamman mata 'yanci a ƙasar da haka ƙasa ce ta 'yan ta'adda wacce ba ta cancanci ta jagoranci jumhuriyar musulunci ta iran ba da haka kuma suka halatta wa kansu shigo da makamai cikin ƙasar iran don tallafawa masu bori su kifar da gwamnatin jumhuriyar musulunci ta iran amma a halin yanzu wa'annan ƙasashe su suke taimakawa hamdar isra'ila a kashe mutane dubu hamsin da sunan wai gwamnatin ƙasar ta isra'ila tana kare kanta ne daga wa'anda ba sa ɗauke da makami kama daga mata da yara da tsoffi da sauransu a ƙasar falasɗinu da aka mamaye sannan idan mutanen ƙasar amurka musamman ɗaliban jami'o da kuma malamansu suka tashi suka yi bore kan laifukan yaƙin da ƙasar isra'ila take aikatawa a gaza wannan kam ƙin yahudawa ne wa'anda suke kare kansu daga wa'anda ba sa ɗauke da makami fuska biyu ya fi wannan sannan wani abin lura a boren da ɗaliban jami'o'in amurka suke yi suna neman a tabbatar da dokokin amurka ne kuma ba su lalata komai a cikin gine-gine da kuma kayakin jami'o'in da suke zanga-zanga ba amma kuma a soke bizarsu a kuma kwace takardun zaman su 'yan kasa a kore su daga kasar fuska biyu ya fi wannan to masu sauraro saboda kurewar lokaci a nan zamu mu dasa aya a cikin shirinmu na yau sai kuma ta fito da Allah kai mu wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare. Hassan barka agaris ne ke muku lale marhaban a cikin shirin. To kamar da muka riga muka labarta muku, jamhuriyar musulunci ta Iran ta tabbatar da kalaman da shugaba Donald Trump na Amurka ya yi cewa za ta tattauna da Amurka a ranar Asabar game da batun shirin ta na nukiliya. Ma'aikatar harkokin wajen Iran ta ce za a yi ganawar ne a Oman, kuma tattaunawar za ta kasance zakaran gwajin dafi game da aniyar Amurka. Tun da farko dai Trump ya yi barazanar amfani da karfin soji kan Iran, sai dai Iran ɗin ta ce ba za ta tattaunawa ba bisa matsin lamba ko barazana ba to wannan shine maudu'in namu a yau malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake yi mana magana a sashen hausa muryar jamhuriyar musulunci ta iran mai magana kabiru Sula usman daga nan bakin kasuwar taransa da maganar jamhuriyar nijar mai yada labarai na kungiya ta masu kira da sauraron radio ta afirka dangance da waka tattaunawa da za a yi a oman tsakanin hukumomin iran da na amurka akan nukiliyar iran to gaskiya mu dai na farko muna adda Allah ubangiji sa a tattauna lahiya a kare lahiya duba da irin jan namijin kokari da Iran ta yi na ganin ta jajirce ka'in da na'in na cewa nukiliya ta ba wani nukiliya bane ba ta tashi hankali nukiliya ne na kare kai kuma a hakikanin gaskiya iran ta taimaka mu mu duniyar musulmi duba da cewa ta yarda za a je a tattauna nan saboda in iran ba ta yarda ba akan waga tattauna da za a yi to duk irin har haren da za a zo a kai ma iran wallahi tallahi ina tabbatar muku da cewa iran ba za ta wahala ba sai dai kasashen musulmi su wahala musamman irin munafukan musulmi da suke goya ma yahuda gidi da amurka gidi muna fata allah ubangiji ya sa wannan tattaunawa iran ta yarda a yi ta duba da cewa iran ita take da jagoranci ita take da wuka da nama kuma iran tana iya ta kare kanta a kowane hali aka shiga a waga duniya Assalamu alaikum sashen Hausa Jamhuriyar Musulunci mai magana Bilyamin Agwar Maji daga karamar hukumar Ninge a jihar Bauchi. To muna godiya da wannan dama da kuke bamu muke tofa albarkacin bakin mu hakika wannan tattaunawa da kasar iran za ta yi da amurka domin kawo karshen waɗannan matsaloli da ke tsakaninsu hakika wannan abun farin ciki ne daga karshe muna addu'ar allah ya sa kwalliya ta biya kuɗin sabulu na gode biyo ran jamhuriyar musulunci mai magana bilyamina agwar maji daga karamar hukumar ningi a jihar bauchi salamu alaikum wa warahmatullahi wabarakatuh da farko dai suna na islima na dan kabuka batun kofar ta shafafa a nan jihar da magaran daga nan nijar mamba ne a kungiyar masu kiyaye tsoron radio na afirka reshe jihar da magarin da ma afirka baki ɗaya. to dangane da tattauna da za a yi da iran da amurka ni gaskiya ba na goyon ba kuma bai kamata ma wata ƙasa ta hana ƙasar ta zo ta hana kai abin da ta saboda babu hujja babu dalili duk duniya ko wata ƙasa tana da injin ta abin hannun a da ne a jahiliya aka yi wani abu kuma an waye za a ci gaba duniya ta ci gaba eh, yanzu kowace kasa tana dai kamar inda wani kamar inda kamar an tsoka inda kamar an ce inda iran ta tsoka na amurka ne shine amurka ya ke kuma ta kiya kan iran ko kuma a ke amurka kin ke tsokanin iran to iran tana iya tsoka mataki a kan amurka wannan shine ne kasa da kasa a duniya yawa da haka wani tattauna wani a hana iran wani wani kera makamashin kida na suna runwaye mu saboda mu iran mu san ita mu saboda musulmi ma take take take to ta kirkira saboda ta kare musulmi kenan muna goyon bayan ta akan wannan ta kirkira wannan makamashin nukiliya insha Allah kuma Allah ya ubangiji ya ba ta sa ita kuma amurka allah karya ta allah ubangiji wargaza na gode ni ne na ku sai manaja an kafa kabu tun urfa ta shafa jihar da magarin daga da jamhuriyar nijar ba ni a kungiyar masu kiyaye tsoron radio na afirka reshe jihar da magarin baki da salamu alaikum assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu radio iran da ke jamhuriyar musulunci da farko sunana malam kabiru da ke maradi dan gulbi kusa da makarantar malam abba jamhuriyar nijar to alhamdulillah wannan tattaunawa da za a yi tsakanin iran da amurka dangane da abin da ya shahi nukiliyar su ni dai ina jawo hankalin iran ta yi hankali ita amurka ya eh, kunama ce ta jawo ka ga jiki ta san sirrinka sai zuwa gaba ta san yadda za ta yi ta lankwashe ka wannan ba karamin aikin ta bane ba da haka nan suka ma iraki da haka nan suka ma libi da haka nan suka ma siriya yanzu dama abin da ya saura gare su iran ne su yi hankali duk da yake iran din ita ma ba kan wallasa ba ce kuma ta san ba ta yarda kuma ta san kowace ce amurka kamar ra'ayi ka tambaye mu to ta yi hankali dai dan mun kasan amurka duk lokacin da ta yi kuduri ga wani abinta to in ba cimma guri ta yi ba to ba ta iya barin kan abin na gode mai magana malam kabiru da ke nan maraɗin gurbi kusa da makarantar malam abba mamba na masu kira da sauraron radio na afirka reshen jihar maraɗi assalamu alaikum gidan rediyon jamhuriyar musulunci ta iran muna muku mata alkhairi da fatan allah ya ƙara ɗaukaka hakikanin gaskiya ga marka tattaunawa tsakanin amurka da kasar mu iran to gaskiya bai zo mana da mamaki ba amma mu mun san abin da ba zai yiwu ba ne ba mu tattauna wannan wani guri da za a tattarar a tsakani saboda ba yahudi da ba nasare maki allah maki manzo maki musulunci babu wata tattaunawa da za a yi wadda yake har a ce an samu biyan bukatar zaman lafiya a duniya kamar yadda Allah subhanahu wataala a kowane lokaci malamai suke gaya mana cewa babu amana tare da su to kuma hakan ne babu wata tattauna da za a yi a tsakani a ce an cimma buri na zaman lafiya babu shi tunda ba masu neman zaman lafiya ba ne ba mu mun san ba za a samu ba to masu sauraron mu kar dai a sha'afa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurare da ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta Iran inda a yau shirin ke jin ta bakin ku game da tattaunawar da za ta wakana tsakanin Amurka da kuma Iran a ranar asabar mai zuwa a kasar oman a game da shirin nukiliyar iran na zaman lafiya malami na gaba sai ka sha assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu radio iran da ke birnin tehran kuna magana da halilu musa daga maraɗi a ɗan tsoho a jamhuriyar nijar to muna muku fata alkhairi gaskiya wannan tattaunawa tana da ba da mamaki ka duniya duniya ba ta da mutunci to idan aka dubi wannan tattaunawa ta ɓangarori guda biyu da iran da amurka kai wannan abu yana ba da mamaki don kuka duba ko gani a tsarurrukan da ake yi a duniya turai kasashe da dama suna da nukiliya asiya in ka dubi kasashen asiya duk suna da nukiliya amma gabas ta tsakiya da afirka su ba a yarda ba su mallaki makamin nukiliya kasancewar su musulmai ne kuma al'adunsu da wasu ɗabi'u irin nasu sun sha bamban da na turai suna ganin kamar za su yaƙe su kuma su suna da shi ni ina da abu amma kai ban yarda ka mallake shi ba ne akwai ba da mamaki to Allah sa a dace Allah sa a dace Allah tabbatar da alkhairi na bar ku lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh BOH Hassan barka muna gaishe ku eh, ni a nawa ma ra'ayi kan ma ta tattauna ma da Amerika Hassan barka saboda Amerika mutane ne kamar mu su suka ba kansu pisans su ba su dama su su yi nukiliya dan duniya ana can cikin jaliya Allah ya taimake su ya ba su ilimi sai da su mulki wanga shari na nukiliya su da sauran kasa kamar Rasha dole ne dole ne Allah ya yi duniya shi bayo bane yake yin kasashe masu karfi an yi rum an yi girka gres an yi egypt an yi pers waɗanga kasashe duk su yi karfi lokacin su lokacin jahiliya can da duniya ta da yau sai yanzu su za su za su su mulki nikiliya in ana so iran kar ta isra'ila ta bata nata ni dai abin da ra'a zan da ra'ayi kamar katta ba ma wanga dama iran ta raka ta da shi ma wanga wanda ya kashe kasim suleimani ni ne na bada wanga ra'ayi na a ga mun da shi ga tsofo na iran wanda ya gama kai da yawo suna kashe musulmi mu ne yan uwan mu ikhwanul iman a gaza ana kai mutane mata da yara duniya kowa na kallo suna kiran su masu kare hakkin na adam ne kafin Allah ya karya su kuma lokacin na zuwa wallahi alazim bi iznillah ta'ala san barka sun sani mun sani Allahu akbar Jafar albarkaci annabi Muhammad Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wallahi kai ba su dama kai tattauna Donald Trump tun da kashe kasim sulemani in ana so a tattauna tsofo ya ce Isra'ila ta bata armin nuclear kinta Kama ta tsakiya su fidda nasu eh kuma su ma Amurka su yi armin nuclear kinsu suka ka turki suka ka ina ina saboda Rasha ko saboda Iran kasar yana mana wayo Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu Radio Tehran Radio Musulunci muna jin daɗi da kuke da ba mu dama muna shiga cikin tattauna ra'ayoyin da duk kuke to mu dai wagga tattamna da za a yi muna goyon bayan ga iran ta daga ma amerika kaf domin amerika ƙasa da yawa ta bi to ko da yake ita lalle lalle iran ba kan wallasa ba muna fatan musulmi ya tsaye ayin daka bisa abun shi assalamu alaikum wa rahmatullahi barkatu bai wa hausa fatan kowa da kowa na lafiya daga warko kuna tare da umaru musa daga nyame fatan kuna lafiya to wannan tattauna da za a yi allah ya sa a yi ta lahiya a kare lahiya amma hwa amma hwa amman hwa ba yahude fa dan jin mana da dan jin mai dan jin mana da dan jin mai iran kar ta sassauto bisa ra'ayoyinta ta tsaya kai da fata ta tsare kanta allah ubangiji ya tsare ta ta tsaya da kafafunta ta tsaye ta tsare kanta allah ya tsare ta dan duwar ka gaba ba da babu na kwarai ga iccen kabari dan jin mana da dan jin mai tashi a yini lafiya kuna tare da Umaru Musa daga nyami. Assalamu alaikum sashen Hausa Jamhuriyar Musulunci ta Iran. Magana Sagir Isaka wanda ake kira baban Salmai a damagaran Jamhuriyar Nijar. To hakika wannan al'amari na tantamna tsakanin Amerika da Iran waya akan al'amarin makaman nukiliya. Ina ganin wannan abun ya zama na daga bangaren Amerika kawai renin wayo ne cikin Iran. Saboda haka ni na bukatar hukumomin Iran su fahimta cewa wannan kera makaman nukiliya yancin su ne kuma duniya a yanda take nuna yanzu baka ma samun zama lahiya in ba yi wani abu wanda ake tsoron ka saboda haka ni a jahilin gaskiya ina goyon bayan iran ta ci gaba da shirin ta na nukiliya ta tabbatar da shi saboda haka ko za ta samu ta kare duniyar musulmi da ita kanta saboda haka babu wani manuwa ta kirki da amerika gare ta akan wani tantamnawa kawai renin hankali ne take ma duniyar musulmi ma da iran gabaki da, saboda haka ni a gani na inda iran za ta bi shawara ta kawai tantamnawa ma ba za ta yi ba kawai tarihi wata na kawai saboda haka yadda amurka take da makaman nukiliya da sauran kasashen duniya ita ma irin ta mallake su ko da ta zauna a duniyar nan lahiya ita ma ana tsoron ta saboda abin da ke nunawa a duniya wannan ta yanzu kenan assalamu alaikum mai magana sagira isaka wanda ke da magaram yahudiyar biya assalamu alaikum assalamu alaikum sashen hausa na radio iran mai magana hassan alhaji umar daga angon sabon gari da magaram jamhuriyar nijar na soko ku dama san tofa albarkacin baki na dangane da wannan maudu'i na wagarana to wannan tattaunawar da za a yi tsakanin amurka da kasar jamhuriyar musulunci ta iran to gaskiya wannan tattaunawar muna fatan ubangiji allah sa ta aiko huda mai ido kuma muna kira ga shi shugaban ƙasar iran a yanzu dai ita ce ƙasa ta musulmi wadda muke tunani ta mallaki wannan makamin na nukiliya kenan ta jajirce ganin cewar ta rike wannan makami nata na nukiliya saboda su ma sauran kasashen barazanar da suke ma kasashen duniya duka akan suna da wannan makamin na nukiliya kenan ya kamata a ce iran ita ma nata makamin ya zama a kan daidai na gode ku tashi lafiya mai magana hasan laji umar daga angon sabon gari da makarantun bure assalamu alaikum radio na jamhuriyar musulunci ta iran mai magana salisu yahaya dan nijar daga fati kisan kwara state tare nigeria wannan tattaunawa da iran za su yi da amurka dangane da makamin nukiliya na iran kuma za ta kasance zakaran gwajin dafi to wannan tattaunawa muna fatan a yi ta cikin lafiya kuma ta wanye cikin ƙoshin lafiya kuma muna fata a yi ta yarjejeniya ta musamman wadda babu cuta babu cutarwa muna goyon bayan ƙasar iran amma bisa ga abin da zai kasance mata mafita da mafita zuwa ga dukkan ƙasashen musulmai kuma muna kira ga iran kamar yadda take ƙasa jajirtacciyar ƙasa kuma ƙasa ta musulmi dukkan abin da bai daidai da tsarin musulunci ba kar ta yarda ta ɗauki wannan tsari muna yi muku fata na alheri rediyon jamhuriyar musulunci ta irin malam hassan barka mai gabatarwa ina yi maka barka da wuni ina yi maka barka da wani lokaci da kai da ma'aikatan ka mai magana salisu yahaya dan nijar daga fatikisan ido state lafiya ji ido ido lafiya ji local government sako na gaisuwa da fata na alheri daga jihar kwara ne to masu sauraron mu da hakan ne kuma muka kawo ƙarshen shirin na yau sai kuma wata fitowa idan mai kowa mai komi ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa ni hassan na barka agaris da na kasance da kuke cewa bisalam a huta lafiya.